Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Shugaban manoman alkama na ƙasar Najeriya baki ɗaya Salim Sale Muhammad zai ƙara she bayanin da ya fara yi ma Mahmud Ibrahim Kwari a makon jiya akan noman alkama a Najeriya da kuma ƙalubalen da suke fuskanta lokacin da suka haɗu a wajen taron kolin da aka yi a can kwanakin baya a Kano. akan harkar noma da kuma neman hanyoyin harhaɗo da martabar noma a Najeriya. Kamar tan kuke noma ne a shekara? Zan fara baka misali kamar Kano. Bana a Kano an noma hekta dubu ashirin. muna kuma sa ran za mu samu tan dubu ɗari amma a ƙasa gaba ɗaya muna sa ran tan dubu ɗari biyar zuwa tan dubu ɗari shida a wannan shekara. kuna da ƙididdigar kamar najeriya ton nawa take bukata a shekara. abinda najeriya take bukata a najeriya yanzu su lilas ɗin nan namu suna buƙatar tan miliyan hudu da dubu ɗari ɗaya so idan ka duba mutanen da har yanzu ba ma noma ta miliyan ɗaya ta yaya kake ganin za mu cimma wancan idan ba goyon baya da ɗaurin gindi da doka tabbatacciya da ta tsaye da manomi da zai noma babu asara ba ta yaya za mu iya da wancan wancan mutum miliyan hudu dubu ɗari ka ce noma babu asara yawancin manoma ba ma na alkama ba abin da suke kuka da shi shine in sun noma din ma ba kasuwa um, gashi gwamnatin tarayya ta bulo da manufofin noma ya kunshi warware waccan matsala ta batun kasuwa kuwa kwarai da gaske a manufofin da gwamnati ta fito da shi akwai kasuwa ai wannan karan wato an ɗauki noma ne a kodin tubalu can ɗinsa wato daga inda zaka noma zuwa wanda zai sarrafa gyara ta zuwa wanda zai mata ma ta ƙara daraja zuwa kuma wanda zai sarrafa ta ta tafi ruwan da yake amfani da ita kaga anan kasuwa ta shiga ciki abin da muke bukata shine gwamnati ta tabbatar da kasuwar nan kada sai abu yayi nisa manoma sun da noma alkama dungurun gun gaba daya daga baya kuma a samu wata fitina ta fito a ce an daina sayan alkaman Najeriya to ba ma fatan wannan ta faru a kasar shi yasa muke kira da a samu tabbatacciyar doka da gwamnati tana zuwa tana tafiya to gwamnati dokar da ko tana nan ko ba ta nan in ta tabo ta gwamnati in ta zo ba za ta taba ba wani mutum abin da muke da muka fara magana da kai a baya ka ambata wata kalma da kake cewa batun noman alkama shine abin da yake bai shi batun siyasa wai eh, kula ganin ita gwamnati ta dau matakan da za a aure waccan siyasa da ta shigo take kadan dare zancen noman alkama eh tabbas zan iya ga maka wannan saboda lokacin da shugaban kasar mu general Muhammadu Buhari kai ziyara Amerika ya yi magana alkama kuma ya nuna musu kan cewa Najeriya a shirye take za ta noma alkama ko da kashi 25 bisa 100 na abin take siwa daga waje kasance daga gida ake samar da shi saboda kaga akwai daidaito kenan ita ai siyasar da ke dafi wani siyasa wannan wadda za a hauduro a yi magana a siyasar kasa da kasa za ku sai man mu za mu sayi abu kaza na ku to za ku sai mamu za mu sa ku sai kamu to kuma kamu za mu noma iya adadin kaza kaza za mu sai kuma ku nemo kaza kaza za ku sai to aka yi wannan samu wannan trade balance din an zauna lafiya kai magana da tabbatacciyar doka wa zai tabbatar da wannan doka ne kuma sannan yan majalisa ne kuna tuntuɓa su don gani cewa an yi wata doka wadda za ta tabbatar da daidaito akan sha'anin noma alkama a Najeriya? To yanzu dai a shirye muke muna ta shirya takardunmu da muke son za mu je mu nemi zama da su 'yan majalisa mu kai musu takardunmu na neman wannan sahalewar idan suka sahale mana mun tabbatar suna kaiwa mai martaba shugaban kasa kawai buga mata stamfi za su yi ta zama doka so a shirye muke kuma insha Allah za ka ji mun kai wannan ziyara Allah da shugaban manoman masara na jihar Kano mun kai la garba shi ma ya halarci taron kuma Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shi kamar haka. Gashi an yi wannan taro. Me za ka ce a kan taro? Taro ya yi alhamdulillah kuma daman daga cikin irin abubuwan da muke so a tattauna shine wanda aka tattauna din kuma alhamdulillah. Bayanin game da GS din nan me jiya jiya shine yanayin yadda ake ba da taki wanda yake zuwa ga manoma kai tsaye wanda da muna tsoron kamar an dakatar da shi kuma alhamdulillah nan an zo an kuma tattaunawa in Allah da an kuma sawa a tsari za a gabatar da shi wanda wannan hanyar dama ita ce hanya mafi dacewa wanda taki ke zuwa ga manoma sai kuma wanda mu muka bullo da shi yanzu mu yan kungiyoyi yadda za mu ke neman banki ta tsaya mana da wasu kungiyoyi masu ba da iri haka su tsaya mana su ba mu kayan nan bashi mu noma mu sayar mu biya su kayan su ya batun iri ba mu da matsalar iri iri muna samun ingantattun iri daga hannun hukumomi musamman karkashin abu masu binciken iri irin su IITA da su ICRSAT muna samun iri ingantattu alhamdulillah kuma muna yabawa baya ga abin da ka ambata menene kalubalen manoman ah, masara a Kano a ah, manoman masara a Kano gaskiya muna da kalubale ba kadan ba a ah, misali yanzu muna noman masara wadatacciya wani lokacin muka rasa kasuwa sai a ce da mu wani abu ne wai flotation wani wani abu ne wani wani cuta ne wanda mu ba mu san da shi ba flotoxin wato wani abu ne da aka nuna mana shine kamar irin ribar masara akan samu kamar masara tana ribewa in a gyada ne za mu kira shi bori hmm. a cikin masara kuma shi ake kira flotoxin hmm. yawa to wannan shine kuma alhamdulillah yanzu an samu maganin da ake sawa in Allah ya da wannan abu ya ragu kuma mu dama nan arewacin Najeriya saboda muna da wadata hasken rana muna fuskantar wannan abun bayawa ba kamar yadda makwatanmu na kudu suke fuskanta ba to ya batun kasuwa ba kasuwa kasuwa alhamdulillah daman hakuri shine maganin komai yanzu kiran da muke gwamnati dai kar ta yadda ta saki baki ta shigo mana da kaya a bari mu yi gugu da wahalar mu da jin jikin mu masaran mu ta yi daraja shinkafar mu ta yi daraja alkamar mu ta yi daraja to shikenan daga nan manomi ya dina fuskanta wani matsala na kasuwanci za mu ci gaba idan Allah ya kai mu ranar talata mai zuwa da rai da lahiya yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da wadda ta haɗa mana sauti Jule Leathers Gresham, ni ce taku Halima jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda ni da Jamila Kabiru fage muke gabatarwa. Ku huta lahiya.